الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suka kawar da wasunsu daga bin tafarkin Allah za mu ƙara musu azaba saboda lalacewarsu da ɓarnarsu da ɓatar da wasunsu akan azabar da suka cancanta da ita saboda kafircinsu.